وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya. lissafin nasara yau muna nau ga wata yau muna biyar ko shida yau muna biyar ga watan biyar shekara ta da ashirin daidai gudunmuwar marayu wani bawan Allah ya aiko marayu da gudunmuwa ta kudi naira biyu, sannan akwai wata baiwar Allah ya hajiya jummai musa tun daga birnin lagos ta ce ta ga yadda ake ta fafutukar tallafawa marayu a wajen wannan tafsiri ita ma ta aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu ɗari wani bawan allah naira dubu sittin wani bawan allah dubu ishirin wani bawan allah dubu ishirin wani bawan allah dubu goma wani bawan allah dubu biyu wato fatima hassan baba ita ce ta aiko da naira dubu biyu sai wani bawan allah naira ɗari tara sannan sai shehu ya aiko wa marayu da gudunmuwa naira dubu goma sai aminu muhammad kwayam ya aiko wa marayu gudunmu naira dubu biyu my hamdala ya aiko wa marayu gudunmu naira dubu goma daga nan sai amina hassan ta aiko wa marayu da gudunmu naira dubu biyu abdulrahman aliyu muhammad naira dubu biyar usman a aminu ya aiko da naira dubu biyu dallo kabir ya aiko wa marayu dubu biyu halima abdullahi naira dubu ɗaya, maryam ɗan juma naira dubu hudu halima muhammad naira dubu biyar khadija ai balarabe naira dubu ɗaya amina kabiru naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu ɗaya ɗari biyar sai maryam a garba naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu uku wani bawan allah naira dubu uku wani bawan allah naira dubu goma wasu bayan allah su shida sun aiko marayu da gudunmuwar naira dubu shida kowa naira dubu da ɗaya wasu bayan allah su uku sun ba da gudunmuwar naira dubu goma sha biyar wa marayu kowa ya ba da dubu biyar biyar a cikin wasu bayan Allah su hudu sun bada naira dubu takwas inda suka yi wa marayu tallafin naira dubu biyu jumlar abin da aka tara tallafin marayu a wannan rana naira dubu ɗari biyar da goma da naira ɗari hudu ya Allah waɗannan bayi da suka tallafa waɗannan marayu Allah ka lura da 'ya'yansu ranar da 'ya'yansu za su zama marayu ya Allah muna roƙonka ka yi wa iyayen da suka zama sanadiyar zuwa su duniya albarka in sun mutu Allah ka lullube su da rahama Allah ka yi su albarka ya Allah muna roƙonka waɗannan bayan Allah da suka tallafa wa marayu da mu da su duka ka tsare mu daga waɗannan fitintunu na zamani ya Allah ka sa mu da su muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai tausaya muku yayin da rauni zai same ku duk wanda ya taimaki mai rauni to shi ma akwai da rauni zai same shi shi kuma sai Allah madaukin sarki ya taimake shi Allah ka taimake mu baki ɗaya Allah ya ƙara wa dukiyar ku albarka akawun na marayu da ake bada tallafi Offense Welfare Committee Jibius Kaduna State akawun number 0016081115 bankin shine Stanbic IBTC Bank Allah ta'ala ya samu dace na'am ana rama ina muka kwana قل إنني hadani rabbi إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين a cikin karatun da muka yi ya gabata mai magana akan wasu daga cikin ashiradu sa'a alamomi da za su auku dab da tashin alkiyama inda muka ce waɗannan mace-mace da ake ta yi ba ka ji labarin ciwo sai dai ka ji labarin mutuwa waɗannan duka suna cikin alamomi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa za su faru kamin kiyama ta zaya. wannan yana nuna muna ta ƙara tinkarin kiyama ne gadan gadan wayanda suka mutu Allah ka gada masu rayuwa Allah ka tsare su in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani a yau din nan ma mun samu labarin rasuwar tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji garba na dama muna addu'a allah ya gafarta masa allah ya lulluɓe kabarinsa da rahama daga cikin wayannan alamomi mun yi magana akan wasu daga cikin manya-manyan alamomi waɗanda su za su faru ne dab da tashin alkiyama a ƙarƙashin aya da allah maɗaukin sarki ya ce ranar da sashin ayoyin ubangijinka za su zo to rai wacce ba ta yi imani kamin wannan lokacin ba ko ta yi imani imani bai da amfani ko kuma rai wacce ba ta yi aikin kwarai ba sai bayan lokacin za ta yi aikin kwarai a ƙarƙashin wanda muka karanta hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya bayyana mana wasu abubuwa guda uku da in sun faru to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi ha khaira a cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana bullowar rana daga mafaɗarta, wanda mun yi bayani akan wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci bayyana dujal inda mun fara bayani muka ce za mu yi karin bayani in Allah ya amince da kuma dabba wacce za ta bayyana kamin kiyama ta tsaya wacce ƙur'ani mai girma ya yi magana a kanta to bayyana dujal hadisai da dama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba da labarin dujjal waɗannan hadisai akwai su da dama a cikin bukhari akwai su da dama a cikin sahihu muslim da sauran littattafai da dama na addinin musulunci waɗanda ahalus sunna suke riko da su kuma suke amfani da su a duniya baki ɗaya. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana babu wani annabi da Allah maɗaukin sarki ya aiko ce illa hazzara ummatahu dajjal face wannan annabi ya gargaɗi jama'a su dangane da bayyana dujal ya ce ni kuma na muku bayani akan dujal bayani irin wanda babu wanda ya taɓa yi cikin annabawa a al'ummarsa to shi dujal akwai shi kuma tabbas din zai bayyana kamar yadda ya zo a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma qur'ani bai yi magana akan dujal ba alqur'ani yayi magana akan dabba wacce za ta bayyana ƙur'ani ya yi magana akan ya juju wa majuju ƙur'ani ya yi magana akan dawowar annabi isa da wasu da dama daga cikin wa'in na ashiradu sa'a amma dujal da ya fi su hatsari ya fi su firgitarwa alƙur'ani mai girma sai dai kawo shi a cikin ishara amma ba a kawo shi ƙarar an yi magana akan shi ba malamai suka ce hikimar da ke ciki shine wa duniya cewa kamar yadda ƙur'ani yake a matsayin hujja haka hadisi in ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hujja ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yayi mana bayani akan abin da ya shafi dujan idan ka karanta waɗannan hadisai za ka ga cewa dujal haihuwarsa za a yi za a haife shi ne kuma daga iyaye yahudawa uwarsa ba yahudi ya ce ubansa ma ba yahudi ne za su yi aure su shekara talatin ba su haihuwa daga ƙarshe sai su haifi dujal idan suka haifi dujal za su haife shi ba da siffa irin ta yahudawa na farin fata ba shi fata ta brown ce ba fari sal irin yadda yahudawa da larabawa suke ba sannan gashin kansa ba a kwance yake irin na larabawa ba wato ja'adun ra'as gashin kansa irin na bakaken fata ne mai tsimbiran gashi ne kuma ta baya za gashin yayi layi layi kamar yadda iska idan ta hura a hamada za ka ga yashi yi kamar step step hakan nan to haka gashin kansa yake ta baya sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da ido ɗaya yake da shi idon kuma na hagu saboda idon na dama Allah ya shafe masa ido na dama kuma mummuna ne a wajen halitta ba kyakkyawa bane Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da an nuna mana shi ya ce yana kwance a bacci sai aka nuna masa wani mutum yana kewaye ɗakin Ka'aba mai gashi mai kyau matashi mai hasken fuska ruwa yana ɗiga daga gashinsa manzan Allah ya ce sai da tambaya wane ne wannan sai aka ce wannan shine masihu isa ibn maryam ya ce daga nan kuma sai aka nuna mun wani shi ma matashi ne amma mummuna mai damadamar halitta mai ido ɗaya a shafe mai tsimbularren gashi gabjejen ƙato sai na tambaya na ce wannan shi kuma wane ne aka ce shine dujal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashba man ra'aitu bi Abdul Uzza ibn Qudud manzan Allah yace ban taba ganin wanda yake kama da shi ba kaman Abdul Uzza ibn Qudud Abdul Uzza ibn Qudud sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace yayi kama da dujal ibn Qudud yana zaune yace ya rasulullahi dai kama da dujal annabi yace kurai kai kama da dujal yace a ayaduru ni shi buhu ya rasulullahi kama da ne da shi zai cutar da ni manzan Allah yace a kama da kai da shi ba zai cutar da kai ba saboda ta musulmi wa huwa kafir kai musulmi ne shi ne shi kuma kafiri ne saboda haka kaman da kai da shi wannan ba zai cutar da kai ba kaman yadda dihiyatul kalbi ya kama da mala'ika jibril ya tabbata a hadisi ingantacce to haka shi kuma abdul uzza ibn qudun shi kuma ya kama da dujal Allahu ya khulqu ma yasha hmm. hadisin fadima bintu qais Allah ya kara mata yadda tace wata rana mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ana shela a salatu jami'a a salatu jami'a annabi yakan yi irin wannan idan wani muhimmin abu ya taso da yake bukata ya sanar da al'umma tace kamin ka ankara mun cika masallaci tace da muka cika masallaci tace muka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ni ma nayi sallah a cikin sahun mata wanda yake bayan sahun maza tace bayan annabi yayi sallah sai muka ga manzon Allah ya wayo ya hauka minbari yana fara'a alamun fara'a da murna a fuskarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace a tadaruna limaza ku kun san menene dalilin da yasa na tara ku sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo su suka san dalilin da ka tara mu ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma jama'atukum li ragabatin wala li rahaba ba na tara ku ne dan naji labarin wani abun tsoro da zai auku akan al'umma na tara ku dai in faɗakar da ku ba ba kuma na tara ku ne saboda wata gara ɓata da aka samu za a raba ba a'a ba wannan ne dalilin da yasa na tara ku ba yace dalilin da yasa na tara ku yace ga Tamimu Dari wanda yake ba na sare ne ya kawo min ziyara ya zo inda nake ya yi mun mubaya ya musulunta bayan wannan bawan Allah Tamimu Dari ya mun mubaya ya musulunta sai ya bani wani labari irin labarin da na kasance na taɓa gaya muku sai ne murna da ni labarin da ya sanar da ni ya yi daidai da abin da na sanar da ku shi yasa na ce bari in tara ku in ƙara maimaita muku ya ce tamimu dari yana ba ni labari da shi da abokansa sun shiga cikin jirgin ruwa suna tafiya ƙarshe sai wata irin guguwa ta taso ta rinka wasan kura da wannan jirgin ruwa ba su iya gane ina gabar take ko ina yamma take ko ina suka rufa sai da wannan iska ta wata guda tana yawo da su a cikin teku daga nan sai iskar ta kawo su bakin wani tsibiri to da ta kawo su bakin wani tsibiri da suka dawo hayyacinsu sai suka sauko sai suka shiga cikin wannan tsibirin suna tafiya cikin wannan tsibiri ba su ga kowa ba sai suka ga wata irin dabba mai yawan gashi saboda yawan gashinta ba za ka iya gane ina gabanta yake ba ina bayanta yake ya ce sai suka kalli wannan dabba suka ce ke kuma wace irin halitta ce haka sai dabba ta ce musu ana jassasa ta buɗi baki ta magana ta ce musu ni ce jassasa sai suka tambaye ta menene jassasa sai ta ce ga wata tsohuwar coci can ku je akwai mutum a ɗaure a ciki shi ya fi buƙatar samun labarinku wannan magana da ta gaya musu suka ce sai muka tsorita sai muka kaman ko wata ya ce ya za a yi dabba tana magana tamimu dari ya ce sai muka wuce zuwa wajen wannan coci muna zuwa wajen cocin da muka leƙa sai muka ga wani irin shirgegen mutum ba mu taɓa ganin mutum ƙato mummuna kamar shi ba a ɗaure da sarƙa tsakanin ƙafafunsa an sa sasari hannayensa an ɗaga su sama an haɗa da wuyansa an sa sarƙa da ankwa da sasari an ɗaure shi da muka zo wajen wannan mutum sai muka ce masa kai kuma wane ne kai sai mutum ya ce tun da kuka iso har inda nake to labari na kamar kun sami shi amma ku fara gaya mun ku suwaye ne sai su tamimu dare suka ce mu larabawa ne mun shiga jirgin ruwa iska ce wata guda tana yawo da mu a cikin ruwa Ba ta aje mu ba sai gefen wannan tsibiri shine muka hau wannan tsibiri muka samu wata dabba ba mu taba ganin dabba irin ta mai yawan gashi ba ba ka iya gane gabanta da bayanta muka tambaye ta wace ce ita sai muka ji ta bude baki ta yi magana ta ce ita ce jassasa sai muka tambaye ta wace ce jassasa sai ta ce mu zo nan gurin za mu samu wani mutum a daure shi ya fi bukatar labarin to bayan su mu dari sun gaya wannan ɗaurarren mutum wannan magana a cikin wannan tsohuwar coci a lokacin ne ya girgiza kai ya wani numfashi ya buɗe ido ya kalle su tambayar da ya fara yi musu sai ya ce akbiruni an bai baisan ku ba ni labarin dabinon baisan ya yi suka ce labarin ne kake so baka dangane da dabinon baisan ya ce musu har yanzu yana yin ƴaƴa ko bai yin ƴaƴa suka ce masa har yanzu yana yin ƴaƴa masu yawa sai ce to ku bani labarin buhairatu tsabariya wata ƙorama ce suka ce labarin me kake so ka sani dangane da buhairatu tsabariya ya ce har yanzu tana nan cike da ruwa suka ce kwarai tana nan cike da ruwa har yanzu sai ce ina tabbatar muku ruwanta ya kusa tafi sai ya sake cewa ku bani labarin ma'uzugar ma'uzugar wani wuri ne da yake bulbulo da ruwa manoma suna amfani da ruwan suna yin noma suka ce labarin me kake so ka sani akan ma'uzugar ya ce har yanzu wannan idan ruwan yana bulbulo da ruwa suka ce kwarai da gaske mai yawa ma ya ce har yanzu manoma suna amfani da ruwan su yi noma suka ce kwarai da gaske sai ce to ina tabbatar muku shi ma ya kusa ya kafe sai ce to ku bani labarin wannan nabiyi ummi wanda bai iya rubutu da karatu ba da ya bayyana sai suka ce kwarai da gaske ya bayyana yanzu haka bayan ya bayyana a makka ya yi hijira daga makka ya koma yasriba wato yasriba ya koma madina sai mutum ya ce to ku ban labarin larabawa sun yaƙe shi su bi mu dare suka ce kwarai da gaske larabawa sun yaƙe shi sai ya ce wa ma za fa'ala bihim to yaye da su su tafi dare suka ce ya samu nasara a kansu gaba ɗaya sun bi shi sai wannan mutum ya girgiza kai ce to haka ya fi musu alheri sai ce to tun da har waɗannan abubuwa sun tabbata to bari in gaya muku ko ni wane ne ni kuma ni ne masihu dujal mutumin ya ce musu ni ne dujal da kuke ji lokaci ya kusa da nan gaba za a kwance ni in an kwance ni zan zagaye duniya a kwana arba'in babu garin da ba zan je ba saboda haka duwulbujar sai ya shigo abuja sai ya shiga kaduna sai ya je gombe sai ya je kano kowane gari sai ya je a cikin kwana arba'in dama hadisi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dujal zai zagaye duniya a kwana arba'in manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana na farko gwargwadonsa kamar shekara ɗaya kwana na biyu gwargwadonsa kamar wata ɗaya kwana na uku gwargwadonsa kamar sati ɗaya sauran kwanakin kuma kamar sauran kwanakin ku aka ce ya rasu rasulallah wannan kwana da ya kai tsawon shekara ɗaya sallar yini ɗaya ta ishe mu a wannan rana manzon Allah ya ce sallar yini ba za ta ishe ku ba za ku rinka yin sallah a wannan lokaci bisa gwargwadon kimanta lokaci ba za ku jira shekara guda ba ku yi sallah ba to shaidu da ke faɗa wa sitami dare cewa zai zagaye duniya kwana arba'in ya ce ba garin da ba zan shiga ba sai makka da ɗaya ba su kaɗai ne allah ba zai bani ikon shiga ba idan na je zan shiga zan samu mala'ika da takobi a kan kowace hanya da ake shiga garin makka da ɗaya ba mala'iku suna gadi saboda haka ba zan iya shiga garin ba sai dai in yi kururuwa in akwai sauran munafukai a cikin su fito su same ni a bayan gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai yace na taba gaya muku wannan labari ko ban gaya muku ba sahabbai suka ce ya rasulullahi ka taba gaya mana sai manzon Allah ya ce to gashi abinda na gaya muku yayi daidai da abinda su tamimu dari suka gani da idan kenan wannan hadisi shi ma ya tabbatar da cewa dujal akwai me akwai shi haka ne kuma yana daure kuma akwai sanda za a kwance shi ya shigo cikin duniya ya ci gaba da yin banna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana dan adam bai taba ganin fitina kamar irin fitinar dujal ba mun ce za a haife shi ne a family na yahudawa a ainihin wani wuri da ake cewa asbahan asbahan din nan tana ƙarƙashin wato kurasan ita kuma kurasan yanzu haka tana tsakanin ƙasar iran da ƙasar rasha a nan kurasan take a nan ne inda aka haifi dujal ko za a haife shi ma'ana dai daga wurin ne zai ainihin wato taso sannan ya zagaye duniya duk ɓannar da zai yi shi ya sa waɗanda za su bi dujal manya-manyan dakarunsa yahudawa ne yahudawa su za su fara yin biyayya ga dujal su za su rufa masa baya domin a yaƙi al'ummar musulmai a share su daga bayan ƙasa Ka san mutane na biyu da za su fi kowa bin dujal in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mata sai ya kai ga mutum zai ɗaura matarsa ko ƙanwarsa ko 'yarsa a gida saboda kar ta kuce ta bi dujal bayan wannan waɗanda za su bi shi na gaba su ne majusawa da masu bautar gumaka da nasara su ma duk za su bi dujal bayan waɗannan sun bi dujal sannan munafukai da ke cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su bi dujal sannan haka fasikai da ke cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana daga cikin waɗanda za su bi dujal da hakan nan dujal zai ci gaba da zagayawa yana halakar da al'umma zai yi da'awar allantaka kamin dujal ya bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwan da sai sun faru tukuna kamin ya bayyana abu na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dujal ba zai bayyana ba sai an daina ambatan shi akan mimbarori wajen wa'azi za a samu lokacin da masu wa'azi gaba ɗaya sun daina magana akan dujal ba a faɗakar da jama'a akan shi an kana an manta da shi to sai wani lokacin zai bayyana matukar malamai suna wa'azi suna da'awa suna faɗakar da jama'a kan shi to ba zai bayyana ba <coughs> bayan wannan abu na biyu da zai faru kamin dujal ya bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dujal zai bayyana ne fi khafaqatin min a daidai lokacin da addini ya ja da baya laraba suka ce kafaƙan lail iza su sulusehi idan biyu bisa uku na dare ya tafi sai a ce kafaƙan lail kenan sai ya zama biyu bisa uku na musulunci ya tafi an yi sakaci da addinin musulunci ana tashar holiya ana taɓanna ba mai gyara ba mai wa'azi ba mai kwabar al'umma to a daidai wannan lokacin ne dujal zai bayyana abu na uku manzan Allah ya ce dujal zai bayyana fi idibarin min al-ilm a daidai lokacin da ilimi ya janye daga cikin al'umma dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana daga alamomin alkiyama akwai ɗauke ilimi sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanzi'u ilma intiza'an walakin yanzu bi qabdil ulama hatta idza lam yuqi alam alim ittakaza an-nas ru'asa fasu fasilu fa aftau bi gairi ilmin fa dallu wa adallu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai zare ilimi daga cikin mutane ne zarewa lokaci ɗaya ba kawai a waye gari kowane malami ya zama jahili ana ramma ya tashi ba tilawa ba haka za a ɗauki ilimi daga cikin al'umma ba za a ɗauki ilimi daga cikin al'umma ne ta hanyar kashe malamai duk malamin da ya mutu a almajiransa ba za a samu wanda zai zama kan kujerarsa ba sai dai a nemo abokin karatunsa amma ba almajiran shi ba idan manyan malamai suke ta mutuwa maluman da suke karatu na gaske za su kare to ita harkar malanta tana da wani sha'ani ko ba malamai za a ci gaba da yinta yayin da malamai suka kare sai jahilai su ɗaura rawani su ci gaba da harkar malanta sai a yi musu fatawa sai su ba da fatawa da jahilci su bata su batar da al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga abin da zai faru kamin tashin alkiyama to sai wannan ya faru kamin dujal ya bayyana ilimi ya janye daga cikin al'umma abu na hudu da zai faru kamin dujal ya bayyana shine za a ƙara samu saɓanin fahimta a tsakanin al'umma musulmai musulmai su zama banda rigima babu abin da suke da tsakanin su tsakanin wannan da wannan rigima tsakanin wannan da wannan jayayya tsakanin wannan da wannan ba ga maciji duniya ta dagule gaba daya wannan ma sai ya faru kamin dujal ya bayyana bayan wannan zai faru a lokacin da zai fi kowane lokaci yawan tafarruk rarrabuwa a cikin al'umma musulmai a duniya baki daya to bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai abin da zai faru da shi zai yi wa dujar shimfidar bayyana menene wannan shine za a shiga matsananciyar yunwa da duniya ba taba ganin yunwa irin wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamin dujal ya bayyana za a yi wasu shekaru guda uku na yunwa shekara ta farko Allah zai umarci sama ta riƙe ɗaya bisa uku na ruwanta ya umarci ƙasa ta riƙe ɗaya bisa uku na tsiranta saboda haka ruwan sama ya ƙaranci, tsiro ya ƙaranci, yunwa ta fara shiga cikin mutane dabbobi su rasa abinci idan shekara ta biyu ta zo sai Allah ya ce sama ta riƙe biyu bisa uku na ruwanta ƙasa ta riƙe biyu bisa uku na tsiranta, wannan zai sa yunwa ta ƙara tsanani idan shekara ta uku ta zo Allah zai ce sama kar ɗigo da ruwa ko ɗigo ɗaya ƙasa kar tsiro da tsiro wannan zai sa yunwa ta rinka kashe mutane dabbobi su rinka mutuwa to ana cikin wannan yunwan ne za dujal zai bayyana da gwamnatinsa kuma babu mai abinci sai shi da gwamnatin shi saboda haka da wannan zai rinka amfani yana halakar da al'umma sannan wannan kuma zai faru ne bayan an yi yaƙin wanda yana daga cikin yaƙuƙuwa. da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za a yi tsakanin musulmai da kafirai kafin kiyama ta tsaya so sai waɗannan abubuwa guda bakwai sun bayyana a lokacin ne dujal zai bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba ganin fitina irin wannan ba ana tsananin yunwa ana mutuwa shi kadai yake da abinci sannan Allah zai hada shi da wasu shedanu waɗanda za su rinka yin abun ban mamaki da zai sa mutane da dama za su yi da dujal Allah ne dujal zai ce wa sama ki ce da ruwa sama ta kece da ruwa a bisa abin da idanun mutane ke gani dujal zai ce ƙasa ta tsiro da ainihin amfani nan take mutane su ga tsirrai suna fitowa daga ƙasa bayan dujal ya bata umarni ya kalli mutane ya ce wa ke irin wannan in ba Allah ba saboda haka ni ne ubangijinku wannan zai sa mutane da dama su imani da shi sai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tsare musu imaninsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dujal zai zo ya samu mutane ya ce ku imani da ni ne ubangijinku in suka yi imani ya ce to sama ta rinƙa musu ruwa tsiro ya fito nan take ya zama wurinsu ya zama dausayi kamar aljanna ga 'ya'yan itace ga shuke-shuke ga duk abin da suke bukata dabbobinsu su rinka wani irin ƙoshi suna yin wani irin tozo suna ainihin cika su da wato madara da za a rinka tatsa ana sha saboda sun yi imani da dujal waɗanda ba su yi imani da shi kuma ya ce sama karki ruwa ƙasa ki bushe kuma su ga a idanunsu hakan ya faru a bar su ba da abinci ba su da inda za su sa kansu zai zo ya samu mutumin ƙauye ya ce masa in na tado maka mahaifinka da mahaifiyarka suka tabbatar maka ni ne Allah za ka imani da ni mutumin ya ce eh dujan nan take sai ya taro da wasu shedanu na aljanu guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya a cikin siffar mahaifin wannan mutum ɗaya a cikin siffar mahaifiyar wannan mutum waɗanda sun daɗe da mutuwa sai su taso su ce kaga ni dai ni ne mahaifinka uwar su ce kaga dai ni ce mahaifiyarka kuma ka san mu mutu gashi ya tada mu wannan kaɗai ya ce tabbatar maka da shi ne ubangiji kai imani da shi shine Allah shine ubangiji sai mutumin ya yi imani da shi amma duk da wannan gwagwarmaya da za a yi za a samu masu imani da za su jajirce su yi ɗauki ba daɗi da dujar su imani da shi ba irin azabar da ba za a musu ba a wannan lokaci amma kuma za su daure har zuwa lokacin da annabi isa zai bayyana saukowar annabi isa shine wanda yake kashe dujal a wannan lokaci in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan bala'in dujal ya kare a cikin al'umma waɗanda za su fi ba dujal wahala fiye da kowa su ne 'yan ƙabilar banu tamim kamar yadda ya zo a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu yana cewa ina ƙaunar 'yan ƙabilar banu tamim ce saboda lai guda uku Ya ce da kunne na na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum a shaddun nasi ala dajjal wa'annan 'yan ƙabilar tamim su ne za su fi kowa ba dujal wahala in ji abu da ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce sannan abu na biyu lokacin da aka kawo sadakar zakkar mutanen yan kabilar banu tamim sai manzan Allah ya ce haza sadaqatu qaumina wannan zakkar mutane na ne kenan manzan Allah ya kira su da mutanensa ya ce sannan akwai wata yarinya wacce take baiwa ce yar kabilar banu tamim wacce take hannun aisha radiyallahu anha sai manzan Allah ya ce wa aisha itikha fa innaha min walad isma'il ki yanta wannan yarinyar wannan yarinyar tana cikin ƴaƴan annabi isma'il yace to wannan ya nuna ƴan banu tamim suna daga cikin jikoki da ta tattabakunan annabi isma'il alaihi salam abu hurairah yace saboda wa'annan dalilai guda uku yasa yake girma ƴan kabilar girma ƴan kabilar banu tamim ya ku bayin Allah saboda wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk sanda muka yi sallah kamin ka tashi idan kai ta hiya akwai abin da manzan Allah ya ce ka nemi tsari da shi kamin ka tashi shine ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal hadisi ne ingantacce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda kai sallah kamin ka tashi ka nemi tsari da azabar wutar jahannama ka nemi tsare daga fitinar kabari ka nemi tsare daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa sannan ka nemi tsare daga fitinar wato wato masihu dujjan Allah ka raba mu da fitinar masihu dujjan Allah ka tsare mana imanin saboda haka babban hanyar kare kanka shine yi wa imanin ka garan bawul da zama koyaushe akan aƙida ta sunna da ƙauracewa saba Allah maɗaukin sarki wannan ne zai sa Allah ya baka jajircewa da cijewa sanda dujal zai bayyana ya zama na baka cikin waɗanda dujal ya halakar Allah ka gafarta mana so wannan shine hadisai da suka yi magana akan ainihin wato dujal mun tara ma'anonin hadisan yadda za mu isar da saƙon jama'a su samu damar fahimta ta a cikin sauƙi. Allah ta'ala ya samu dace ana rama sai Allah madaukin sarki ya ce me قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يقول لك يا موسى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنني هداني ربي للني أبنجي يا شريد دني إلى صراط مستقيم زوا حنيا مريديشيا منين حنيا مريديشيا Allah ya ce dinin wani addini ne ƙiyaman a wata ƙira'a ƙayyiman ma'anan ƙiyaman da ƙayyiman ai wannan addini da shi ne duniyar al'umma da lahirar su take tsayuwa shi wannan addini duniya ka ba ta kyau sai ka rike shi haka lahirar ka ma ba ta kyau sai ka yi sai ka rike shi ne dinin ƙiyaman Allah ya ce millata Ibrahim hanifa kuma wannan addinin shine addinin annabi ibrahim annabi ibrahim dama shine sayyidul hunafa duk wani wanda ya koma zuwa ga allah duk wani wanda ya bauɗe wa shirka ya miƙe ƙyam zuwa ga tauhidi to annabi ibrahim jagoransa ne so wannan addini addini ne na annabi ibrahim shi yasa in ba ku manta ba hatta sunan musuluncin ma annabi ibrahim ne ya sanya mana wannan addinin suna Allah ya ce وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله يتي وجاهدوا في الله حق جهاده kowa ya kokari cikin hanyar Allah iya bakin kokarin sa inji Allah karka yadda a barka a baya in baka zama mai wa'azi ba zama alarama in baka zama alarama ba zama dan agaji in baka zama dan agaji ba zama injiniyan musulunci in baka zama ba zama dan kasuwan musulunci in baka zama ba zama direban musulunci in baka zama ba zama lauya mai taimakon addini in ba haka ba zama ma'aikacin gwamnati da cikin abin da ya samu yakan taimaki musulunci in ba ka zama wannan ba kai ko dan acaba zama ka zama dan acaba musulunci ko dan daidaita sahu ko agwagwa da buje abin da ake so a samu dai akwai wani gudunmuwa da kake baiwa islam shi islam bai daka cewa kai musulmi ne amma ba abin da kake wa musulunci ba a dole zama akwai abin da kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ma minkum min ahadin illa huwa ala sagratin min suguril islam falyattaqillaha fala yusil islam min qibalihi manzo Allah ce babu wani a cikin ku face akwai wata kofar musulunci da aka aje shi aka ce shine mai gadi ya tsaya ya tsaya wurin manzon Allah ya ce to kowa cikin ku ya ji tsoron Allah kar ya yadda ya bari ta hanyar sa aka shigo aka ci musulunci da yaki ya zama na inda aka aje ka ka tsare ka tsare baka bari an ci musulunci da yaki ta wannan gefen ba kowa Allah ya ce ya bada tasa gudunmuwa kowa ya samu aikin da zai wa Islam kowa ya samu gudunmu wanda zai ba musulunci shine wa jahidu fillahi haka jihadi abinda ake bukata ran da ka mutu a ga musulunci yana kuka ya rasa da ran da aka ce babu kai a ce Allah sarki wane ya rasu ga aikin da yake yi wa addini yau babu shi sai mun nemo wanda zai yi ba bala'i kamar ka mutu musulunci bai yi asara ba ba abinda kake tsina na masa da yanzu sai an nemo wa zai yi da kai da babu kai wajen musulunci uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ka gama lalacewa ka gama asarar duniya da lahira ko masallaci rinka sharewa ran da ka mutu a ga masallaci da datti a ce Allah ka ji kan dan ladi sanda yake da rai kullum masallaci a share mm. wata tsohuwar tirata mai me yi musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ai ta iya shara masallaci take sharewa ran da wannan tsohuwar ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari bai ganta ba yace ina tsohuwar da aka ce ta rasu ya rasulullah annabi ya ce yaushe aka ce da daddare manzo Allah ya ce to ya kuka yi sabai suka ce muka yi mata wanka aka mata sutura aka yi sallah muka je muka binne ta ya rasulullahi manzo Allah ya ce me yasa ba ku tado ba aka ce ya rasulullahi kai ni kana fama da ɗaune jama'a dan daren nan shi kadai kake samu ka shiga wajen iyalanka ka dan aji ha karkarin ka ya rasulullahi saboda nan tsohuwar a ce sai mun tado ka manzo Allah ya kalle sai ya ce saboda tsohuwa wannan babban mata tsohuwar da ke share masallaci mai wa islam hidima tana share ɗakin Allah manzan Allah ya ce ko kun mata sallah a kai ni kabarinta sai na yi kare uba haka aka ji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakin kabarin wannan tsohuwa annabi ya daga hannu ya rinka zuba wa tsohuwar nan addu'a ya rinka zuba mata addu'a albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kaburburan musulmai da ke makabarta Allah ya ce ya gafarta musu albarkar tsohuwa mai share masallaci sai kai da zaka ce kai baka ma san me zaka yi musulunci ba to ni ban san me zan yi wa musulunci ba ni dai ba malami ba ni dai ba mai jan baki ba ni ba gwamna ba to me zan yi wa musulunci wannan tsohuwar ta san me za ta yi wa musulunci kai baka san me za ka musulunci <coughs> ka zama sakarai alhuda huda ma ya shi ka wayo alhuda huda tsuntsu ne amma yace sai ya ba musulunci gudunmuwa وتفقد الطير الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحست بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الله أكبر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم tsuntsune fa yana zaune ga shi ba zai zama ba shi ba sai ya samu aikin da zai yi musulunci sai ya ga bari ya je yawo ya ci giya ya gano ina waɗanda ba musulmai suke ba domin a isa musu da kalmar shahada kuma haka ya tafi hassaba a ƙasar yaman ya gano inda wata mata take shugabancin wata babbar daula amma da ita da jama'ar tata gaba ɗaya rana suke wa sujada ba sa yi wa Allah sujada tsuntsu alhuda-huda shi ya kawo likage kuma ya yi hanyar da ta wannan hanyar har wannan baiwar Allah ta musulunta ta karbi kalmar shahada da ita da sa gaba da suka shiga cikin addinin musulunci tsuntsu ya yi tunanin sai ya samu gudunmuwar da zai ba dawa sai kai kana mutum ka ce baka san me zaka taimaki addinin musulunci da shi ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce huwa ta bakun shi fa ne ya zabe ku shi Allah wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kuma addinin da ya baku ya baku addini mai sauki da babu tsanani a cikin shi wani addini ne wannan Allah ya ce millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim Allah ya ce huwa sammakumul muslimin min qablu annabi ibrahim shine ya rada muku suna musulmai tun gabanni annabi ibrahim ne ya fara saba muku suna musulmai kenan wannan suna musulmai annabi ibrahim na daga cikin wanda ya fara rada mana shi yasa nan gurin Allah ya ce millata ibrahim hanifa shi yasa Allah yake ce manzon Allah sun ma'auhaina an a littabi millata ibrahim ma'auhaina ilaika a littabi millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushriki Allah yake sannan muke wahayi zuwa gare ka yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a littabi millata ibrahim ka bi hanyar addinin annabi ibrahim hanifa wanda ya bauɗe wa shirka ya miƙe zuwa ga tauhidi Allah ya ce wa ma kana al mushrikin bai cikin mushrikai shi yasa nan Allah ya ce dinan qiyamam millata ibrahim hanifa wa ma kana al mushriki sai Allah ya ce mai a gaba da ramma qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin za a hada da wani لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين akwai wata al'ada da musulmi suke da su suke da ita wai sai ka mutum shi musulmi ne wai amma abin da shi ya ɗauka in ka shiga masallaci to nan za ka yi musulunci amma idan yana kasuwa nan babu ruwan musulunci da harkarsa ta kasuwa in ya je yana sallah shi musulmi ne amma harkarsa ta siyasa a wannan siyasa ce kar a sa masa musulunci a ciki ba ruwan musulunci da wannan idan yana sallah musulmi ne amma in yana ofis to nan harkar ofis ake yi karka kawo masa kalan lahu karka kawo masa kalan rasulullahi karka kawo masa maganar musulunci ban gane ba wani irin musulmi ne wannan wannan shi ake cewa lalatattun kai musulmi ne in kana gona kai musulmi ne in kana ofis kai musulmi ne in kana kasuwa kai musulmi ne in kana siyasa kai musulmi ne idan kana kwadago kai musulmi ne in kana aikin gwamnati kai musulmi ne idan kana aikin kamfani kana nan a matsayinka na musulmi musuluncin nan shine wanda yake guiding naka babu inda aka ce ka aje musulunci yau in akwai inda za ka yaje musulunci in ka mutu a wurin samu tuwa a yadda kake musulunci a masallaci to musulunci babu inda ya barka hmm. Allah ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce inna salati lalle sallata wa nusuki da na ko da aikin hajji na ko da dukkan sauran aikace aikacen ibaduna wa mahayaya da rayuwa ta gaba ɗayanta daga sanda na zo duniya har zuwa sanda zan bar duniya wa mati da ta lillahi rabbil alamin duka wannan ga Allah ne ubangijin talikai kenan rayuwarka gaba ɗaya dole ta zama tsundun take a musulunci shi addinin musulunci abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ka. كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله مدعو كن سركي يا أيها الذين أمروا يا kudan suka إيماني الله لا ce في السلم كافة silmi ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya in ji Allah maɗaukin sarki shi musulunci za ka shiga ka nutse ne cikinsa ba wai ƙafa ɗaya na waje ƙafa ɗaya na ciki hannu ɗaya na waje hannu ɗaya na ciki rabi da rabi wannan ba a kira shi musulunci musulunci abinda aka ce odukulu sisilmi kafa gaba ɗaya aka ce ku shiga cikin musulunci ka shiga cikin musulunci ɗari bisa ɗari ba 50-50 ba duk inda kake kada ka manta da identity naka cewa kai musulmi ne aqida ka ta musulunci tana nan karantarwar da musulunci ya maka tana nan tarbiyyar da musulunci ya baka ya zama tana nan wannan shine babban bala'in da muke fama da mu da shi musamman da dama daga cikin 'yan boko mu karatun su bai kawo wannan wurin ba abin da suka ɗauka iya musulunci kawai a masallaci ake amma in yana ofis da ka ce masa islam sai fara ino ino you see there is a line of demarcation between public bari ka shiga kamari ka nuna mana line of demarcation a cikin kabari wanda babban musiba da muke fama da ita shi yasa dan boko wai bai fara musulunci sai yayi sai yayi ritaya sanda yake darakta fara wuce da musulunci baka yi shaka masa magana islam yana fama da sakatare baka yi shaka mashi musulunci ba yana ciya manna wani bar kofar satan har ka kawo masa musulunci wannan ba harkar sa bace sai yayi ritaya ya zauna karatun jarida ya gaji bai da aiki bai ta inda zai je ba sai a lokacin ne lallaba da tsiya tsiya sai ya zama dan kwamitin masallaci ko ciyaman na wani kwamitin masallaci ai ta bala'i da shi wai shi kuma yanzu lokaci yayi yanzu ne zai fara musuluncin lokacin da bai da amfani sanda kake da amfani za ka iya taimakon islam a lokacin ne ya kamata ka gwada wa musulunci cewa kai musulmi ne ba sai sanda ka zama useless a hopeless ba ka da amfani wa a lokacin ne za ka lallabo ka samu wani dogon cirbi sai ka ce hanjin akuya ka da mutane hankali ka rika kana wani wuri wuri da ido alhali duk shagantakar duniyar nan sanda kake ofis babu wace ba a yi da kai ba ba abin da ka yi zina ka yi luwaɗi ka yi sata ka yi murƙususu ka yi babakere ka yi handamazeshin ba yadda ba kai ba ka ƙi Allah ka ƙi manzo ka ƙi ka taimaki Islam baka da wani gurbi a musulunci da musulunci zai gani ya gane cewa ya taba yin da wanda ya taba rike irin wannan office din wai a lokacin ne kuma wai yanzu ka da baka da amfani wa a lokacin ne ko musulunci ya taso yanzu musulunci ya tashi yanzu musulunci ake yi da gaske Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu ba haka islam ya ce ba Allah ya ce kul ka gaya musu inna salati lalle sallata wa nusuki kalmar nusu tana ɗaukan aikace-aikace na aikin hajji tana ɗaukan yanka duk dai suna ciki babu wanda baya ciki hmm. Allah ya ce wa mahayaya da rayuwa ta rayuwar ka gaba ɗaya wa Mati da mutuwa ta lillahi ga Allah take rabbul alamin ubangijin talikai la sharika lahu bai da abokin tarayya Allah ya ce ka gaya musu bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka gaya musu wa ana awwalul muslimin kai ne farkon mai miƙa wuya ga Allah rayuwarka gaba ɗaya manzon Allah ka ba Allah to kuma duk wanda yake so ya tashi da manzon Allah ran tashin alkiyama dole sai yayi wannan sai Allah ya ce ga gaba da ramma قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء kace musu yanzu nan Allah shi zai rika a matsayin ubangiji alhali Allah ne shine ubangijin komai da komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ya ba mu addini mai daɗi da kowace rai abinda ta tsururuta a kanta ne wani ba zai jangwalo Allah ya ce kai zai tuhuma ba kowa ya jangwalo hannunsa kan sai jangwalowa addinin gaskiya da gaskiya wala wa ziratun wizra ukhra kuma babu wata mai nauyi da za ta ɗauki nauyin wata kowa ya ji da kansa in kai aikin alheri naka ne in na sharri kai kanka zai koma wannan addini mai tsari wannan addini mai gaskiya ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله يجب ثم إلى ربكم سنيزوا أبنجيكم وكما كما كتكي قبادها فينبئكم يباكو لاباري bima kuntum fihi taktalifun da abin da ku kasance kuna sabani a cikin sa aya ta ƙarshe a surar sai Allah ya ce وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله هو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ne wanda ya sanya ku kalifofi a bayan ƙasa shi yasa in kuka mutu 'ya'yanku su mai gurbin ku in sun mutu jikoki su mai gurbi in sun mutu tattaba kunne haka al'ummar 'yan adam kuke kalifantar juna har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajatin sannan Allah ya daga sashin ku ya fifita shi akan sashi wajen daraja kaga wani mai arziki wani talaka wani sarki wani dogari wani malami wani almajiri wani gwamna wani adc wani shugaban ƙasa wani ciyaman na local government wani mai sarauta wani talaka wani mai dukiya wani mai arziki wani yana kokowa da masara wani masaran ma ke kada shi wata ran ai zubar gade Allah ya ce shi ya fifita sashin ku akan sashi amma me yasa ya fifita sashin ku akan sashi ba dan ku yi alfahari wa juna ba yabluwakum domin ya jarraba ku fi ma a takum cikin abin da ya baku yaga za ku bi Allah ku gode wa Allah ku yi tawali ku kan da kai ko ba za ku yi wannan ba Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka inna rabbaka sari'ul iqabi lalle ubangijinka gaggawar wato ukuba ce idan Allah ya tashi kawo ukubarsa ga bayi cikin gaggawa zai kawo ta wa innahu sannan kuma shi na gafurur rahim mai gafara ne mai jin Allah ka tsare mu daga ka Allah ka gafarta mana ka ji kanmu mun zo karshen wannan sura ta an'am wacce take kunshi da manya-manyan darussa na tauhidi da aqida da tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu wasiyoyi guda goma da Allah ya a cikin attaura da linjila da sauran dukkan littafan da ya saukar ya kuma yi su a cikin wannan littafi na alkur'ani mai girma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa ana